kankamo oh kankamo wata da samu dandamo hmm, wata ta samu dandamo kankamo kankamo wata ta samu iyalanka ne suka dace saboda dai ma da wulakanci eh wancan gashi ya ta ba ka ne wata hudu kenan bai cika mana ribe ita ba ke kuma saboda dai ma sai a rika mina titi kana magana wani asiwa alaihu asiwa alaihu eh saboda me kuma kai da waye ha? da ke nake da ke nake ni kuma me nayi me kika ce da wadaje ya tambaye ni dan na ce asiwa alaihu to alaihu ba ki sai ya tashi ba kina gani ya tashi na hamsin fa nace kawai a siya haba mai gida me yasa kake haka to hamsin da kike gani hmm. sai ka sati baka same ta ba shi ke saboda ni in kuma ban za ka ni wato sai a shanya da dai saboda rehin wayo ma hmm, ka bewa ma da muka bera ta shi mana na amfani da ita dole sai sa alaihu eh saboda rehin wayo ma hmm, ka bi na titi fara mu tere wa shi alaihu ma da kuma alaihu ban za alaihu mafi ba ka bewa ma da sai ta shi mana dole sai a shada alaihu saboda naira hamsin din da za ka cire ka bada a sai alewa shi da kake wannan masifa hmm, to hamsin da kike gani in sai kai sati baka same ta ba ne hmm, eh, hamsin maza ce a banza tara kudin hmm, ko ne. gaskiya kun mai gidan ba da wallahi mukon naka yayi yawa eh, mako eh mana ni ka ce mako gidajen ka nawa mu da kake bada haya hamsin din da za ka cire a sai alewa shi ne masana. to uba ba sai mun gado na ci ko kuwa jini gumi na ne gumi na ne tun yana kawai ina noma na tattalin tsara kuɗi na Allah ya samu albarka oke kina kina na kin zuba ido ba kan siye siyan da nake ko kin zuba ido to na rike da Allah barki ji kamar yadda wancan ta fita in baki sa'a ba in za ki ware in za ki ware ko ta tallahi in ka sake ni ai kuɗin nan ne da baka son ka kashe dole ka kashe ka aure wata in aure wata eh, in ka ba auren in ka ba auren magajin ka wani iri iri ba me ni ba tuwon iska ne ga gaskiya na ba ta dole na yi zaman Lagos na yi tuwo tuwon ga miki solo na yi doya da kwai ba abin da ban yi ba a legas na fahimci kina farin ciki da ni wato ina siya sai kina kallo ko kin sa ido to na fahimta jiya da aka yi ana da ɗari biyar ita wancan da ya yi da haɗin bakin ki ko ne to ya ni ya aka yi ma na sama kana bin wanda biyar ma da biyar ko ba ki sani ba ko ma yana turo bai kawo miki kuɗi wani lokaci mai nan bana nan ko kuwa to na rinje da Allah kuma ringa miki to wallahi sai ta ke ki kamar da su to wancan na rinje da Allah a yanda kake da makonnan ai kai ma ka san dole in ka sake ni dole ka kashe kuɗi ka aure sai ki auren ne ne. sai fasa ba gidan ka wani iri iri eh sai fasa zunubi akan wa zunubi akan ki zunubi akan ki na lalace na zama dan iska to ina kan wa wallahi akan ka tunda kai ka sake ni kuma caccin ki. eh da na za a dora miki zunubi to na nan idan haka <laughs> wannan shi nan a jaraba <laughs> zai yiwu ya ma fa laifin daɗi ya fa kashi daɗi ya bula lo daɗi na da ba gani Allah ya sa niya in <laughs> sai in ci gaba da amfani da shi ga shi waye zai ci wannan abu malam bello uban nawa eh uban naki kai yanzu na ga rashin mutunci ka wallahi ya fara mun na da ke. rana aka zage na saboda ya ya ɗiba ruwa a rijiya yanzu kuma saboda wannan ganyen zaka zage ni malam bello ne ni janna malam bello ne amma ai malam bello ne ya baka aure ba to da ya ban aure ba sai na mara kudi ba sai na bada ga shi ne da abin miya ko ba za ku sha ba ni zan jaraba hmm, zan jaraba yawwa kuma na rantse da Allah zan fita na bada awa biyu an gama tuwa gama miya garin nan ka yi shi da yawa eh ka yi ba da yawa sannan a kula da magina eh wannan tun da ganye ne taushe ne ba za a rasa wani sinadari a cikin shi ba <laughs> mai kashe cuta kuma za a same shi da zaki-zaki kana cire kwallayen yawa zo masu biyu magin na gaya miki

alaikum salam na gajiya ya kokari ma dalla ya gida ka kallon yara suna cikin rita wallahi wallahi tallahi na gajiya ya gida ya kokari wallahi ya iyalai ma dalla na ne na kallon yara suna ta cikin rita wallahi tallahi ya gida su baban ku! ya kowa da kowa rana ta sauka kamar mm-hmm. kaza an yi rana wallahi tallahi fito ya jin daɗi kun san ba lallai mun gama iya soyayya ba ne ko ba tallahi kalaman da sun ware to yanzu kai kin sha kyau wannan zinari ne ko sarka zinari ne saboda Allah eh. kai yanzu nan zai gizo ana dubu bakwai dubu bakwai kuma dubu ɗari da hamsin yake <laughs> ɗari da hamsin ku tuka kura uba haka sai miki eh. kai ɗari da hamsin kudin gona nawa kenan na ƙauye kusan gona hudu kai noman kubewa kai na da kai na gero kai na alayyahu ko da ku ba kwazin kudin ku ba su shine ku ba su shine Alhaji ai kai ma kana da shi na ah, to mani na daban ne na daban ne na sha wahala sosai kafin na neme su wallahi tallahi na cuya na to yau zan koma <laughs> saboda kin san mana nisa da gida na ko fili da na shuka sai ka kaji su shiga na haki su shiga ko sha na yi da alala ta maguna wallahi tallahi eh, to zan wuce to eh, zan koma a gaida gida to yau na yi mantuwa kuma sani ba kowa miki bayani hmm, to ni dai hmm, in san irin wannan babu tsaye-tsaye hmm. ko ba haka ba sai a samu wani ya zo shige ma kofa in ka gani in kai sake irin wannan in gashi na yi dace ina samun irin wanda nake so magana ta aure aure kuma wallahi tallahi aure ba mu gama fahimtar juna ba to fahimtar juna na nawa <laughs> tun da zaka cikin gani in ba a waya za a daura ba <laughs> sai sai sai da zai kawai sai turo manya ka ga wani yaro dan iska ya zai da garin ya zai da to yawa za mu yi magana dai to sai a sanar da gida cewa za a zo a yi magana ko ka mm. an gaba karatu ka mm. an gaba karatu madalla madalla to zan wuce sai eh, zan wuce a gaida iyaye yawa na gode ka ah, sai na ga shiganki sai na ga shiganki na <laughs> ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh a har kullum ni ne naku aminu sera kaduna wanda kuka sani da jahilin malami wato arewa ah, ina yi dukkanin masoyanmu na nesa na kusa fatan alkhairi da na wajen kasa da na cikin kasa. a kamar yadda muka saba mu kawo muku wato ingantattun magunguna wanda suka shafi wato karfin maza da sanyi da typhoid da malaria da kuma kansa so a yau fa na zo muku da wani sabo ingantacce wanda ba tabbatar da cewa na yi tallan shi ba sai na tabbatar da ingancinsa sai na tabbatar da cewa lallai maganin mai amfani ne ko mai yi ne idan an ba wasu sun gwada kuma sun ji daɗi sa'annan sun turo wasu suma sun karɓa wannan shine ake kira 2 in 1 idan aka ce 2 in 1 wato ɗaya wato biyu cikin ɗaya kenan yana magani sosai sosai ta ɓangaren wato sanyi wanda ya shafi infection fitar da farin ruwa kenan sa'annan kuma wanda ya shafi mai feso da kuraje idan mace ne idan namiji ne nan kuma ya shafi wato gaikayin jiki sannan ya shafi wato ciwon dukkanin gaban jiki da kuma wato karfin maza bangaren mai iyali kenan wanda idan baka jin kafi a cikinka 'yan saduwa da iyali ko kuma idan kana yawan saurin releasing a tare da iyalinka wannan maganin da yardar Allah zai ma magunguna ta wa'innan bangare da na lissafa da izinin Allah iya ka iya shagalinka duk inda kake duk ƙasar da kake duk garin da kake za mu tura maka da magani kuma zai je gare ka da izinin Allah a garziyo don gwada wannan magani wato 2 in 1 ba shi kadai ba idan ka siya akwai inda za mu haɗa maka da su wanda za ka yi amfani da su na iya kuma tsawon kwanakin da za ka yi amfani da su duk za mu gaya maka bayanan idan ka siya mun gode sai kun zo